أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى wanda ka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana ɗan shekara 70 daidai kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen abuwa fitan ko kitabul fitan yau insha Allah za mu tashi abubuwan ru'uya ko kitabun ru'ya littafi na talatin da biyu ko babban babi na talatin da biyu a jerin manyan babuka ko ƙananan littattafai arba'in da shida da ke cikin wannan littafi na aljami'ul kabir sunan tirmidhi ko jami'ul tirmidhi ko sunan tirmidhi da fata Allah ya taimake mu ya samu dace imamu tirmidhi Allah ya yace abwabur ru'ya an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to babuka da suka yi magana game da arru'ya lafazin ruya ainihin shine ma na'im fi manami abinda mai bacci yake gani a cikin baccinsa ma'ana mafarki albabul awwal babu anna ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah da zai bayanin cewa mafarkin mumini kaso ne daga kaso 46 na kaso daga annabta da mumini ina yin mafarki ne na kwarai to in yayi mafarki na kwarai tunda annabta ta kare babu abin da ya rage sai irin wannan mafarki na kwarai wanda ainihin mutum zai gani ko a ganin masa hadith rakam alfan mi'atani wa sab'un hadisi mai lamba 2270 daidai قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah su salam ya ce idan taraba zamanu in zamani ya kusa an gane ku lam takad ru'yal mu'mini takdib to mafarkin mumini bai kusan zama ƙarya ma'ana duk abin da ya mafarki to zai zamanto haka ne an gane ku wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadisa mafi gaskiyar mafarki daga cikin muminai shine mafi gaskiyar magana daga cikinsu ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من الدبوة mafarkin musulmi yanki ɗaya ne daga cikin yanki arba'in da shida na daga annabta wa ru'ya salas ita shi kuma mafarki iri uku ne fa ru'ya salihah bushra min mafarki na kwarai zai zamanto albishir ne daga Allah subhanahu wa ta'ala warru'iya min tahzim shaitan da akwai kuma wata wani mafarki daga bakantawar shaidan dan shaidan isa wa mutum damuwa ya sa masa bakin ciki والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه da kuma mafarki wanda mutum ke yi saboda wani abu da ya sa a ransa fa'iza ra'a ahadukum ma ya idan dan haka in ɗayanku ya ga abin da yake kyama na daga mafarki fal ya to itashi daga baccin da yake wal ya ful ya tofi walau ya hadis bi hanna kuma kada ya gaya kowa wannan mummunan farki da yi ya ce wa uhibbul kai da an ba wa akrahul gulla gulla ce ina son tabbatuwa a cikin bacci an gane ku. Eh, abin nan eh, wato eh, shi alƙaid shi ne mafarki mai kyau maza ya ce ina son mafarki mai kyau a cikin bacci wa karhul gulla ce ina kuma kyamar algulla shi ne wato mummunan mafarki nan da ya ce alƙaid wato kamar santari ma'ana an turke mutum a wuri guda wuri mai kyau da haka ya ce alƙaidu sabatu fiddin wato alƙaid wannan da ya ce uhibbul ƙaida fin naumi to ina nufin tabbatuwa a cikin addini algul shi kuma tasari wanda ake sa mutum a yi masa butar malam to kaga wannan shi wato alƙaid kamar dabba da aka turke ta a jikin take algul kamar mutum wanda aka yi masa butar mala saboda wani abu da ya mara kyau wa haza hadisin sahih wannan hadisi ne ingantacce akwai gabobi da ya kamata mu kalla a wannan hadisi ko kowace gaba tana bukatar ƙarin bayani da yace idaktar zaman malamai sun yi maganganu guda uku akan menene mana idaktar zaman in zamani ya kusa wadansu malamai suka ce yana nufin ƙarshen zamani idan kiyama ta kusa an gane ko saboda abu mai yawa to idan ya ragowa tsayinsa ya ragu to ya zama a kusa kenan an gane ku magana ta biyu aka ce ina nufin idan dare da rana suka yi daidai an gane ku to kowane lokaci dare awa sha biyu rana awa sha biyu to wannan abin nan magana ta uku shi ne suka ce a magana fadar manzan Allah su sallam ya ce ya taqarabu zaman hatta kuna sanatu ka shahar wa shaharu kaljuma waljuma wal juma'atu za zo wani lokaci shekara ta zama kamar wata wata ya zama kamar mako mako ya zama kamar yini yini ya zama kamar awa guda da haka idan ka kalla a shekaru irin na mutanen da dan shekara 60 sai ka ga wani babban mutum ne ya daɗe a duniya amma yanzu dan shekara saba'in 80 sai ka ga bai fi dan shekara arba'in na wancan zamani ba an gane ku to dai wasu ka wannan wasu malamai suka ce wannan shine abin da yake nufi waɗansu malamai suka ce ina nufin lokacin fitowar mahadi in ya kusa lokacin da zai zo ya shimfiɗa adalci a ban ƙasa to aka ce wannan ainihin shine abin da yake nufi da idza taraba zaman wallahu a'lam da manzala su sallallahu ce fi akhirin zama la takadu ru'yal mu'min takzib an gane a wata ruwa ya lamtakat wato in mumini yi mafarki da wahala wannan mafarkin bai tabbata ba nan da ya ce wa asdaquhum ru'yan asdaquhum haditha wato wannan abin nan ne takdim da ta'khir ne wato asdaquhum hadithan asdaquhum ru'ya wato wanne fi gaskiyar magana a cikin su a haka a rayuwarsa ta da kullun to mafarkinsa shine yafi zama gaskiya an gane ku eh, mutum eh, wanda yake makaryaci to wannan ba zai ba za a dogara da mafarkinsa bai ce ya mafarki an gane ku to da haka wannan abin nan ne to sannan gashi na ya ba mu kashe-kashen ita ru'uya kyawun mafarki wannan albishir ne daga Allah Allah zai ba shi wani alkhairi akwai kuma wanda shaidan kan sa mutum ya yi sai ya zamanto ya sa masa bacin rai da damuwa zai bata masa baccin ba to haka nan mutum ya kwanta da wani abu da yake so a ransa ya sa ba a gaba ya kan yi mafarki akan wannan abin da haka ne wajen istihara malamai suke cewa kafin mutum ya zaba eh, kafin mutum ya zaba an gane ku da ya ce wal yatful e, tofi e, e, kamar tofi tofar na bangare zai tofa ne a bangaren na hagu an gane ku zai tofa ne a bangaren sa na hagu wannan hadisin imam bukhari da muslim ma sun fitar da shi an gane ku to dai wato mafarki mai kyau daga Allah ne a lokacin da mummunan mafarki daga shaidan ne wanda kuma mutum ya yi ga wani abu da yake so to wannan kuma ya kwanta ne ainihin da wani abu a ransa da haka sai yi mafarkin abin harisun alfahan mai a ta ne wannan hadisi mai lamba 2271 qala haddathana mahmud bin gailan qala haddathana abu daud an shu'bah an qatada annahu sami'a anasan an ubadah bin samit anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisin akwai riwayatul akran anas ya ruwaita daga badan samit dukkanin sahabbai ne Allah ya kara musu yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min mafarkin mumini kaso ɗaya ne daga cikin kaso arba'in da shida na daga annabta wafil babi ana abi hurera wa abi razin al wa abi sa'id wa abdullahi bin amr wa bin malik wa bin umar wa anas wannan hadisin an roce shi daga waɗannan manyan sabai guda bakwai abu huraira abu razin al-uqayli abu sa'id al-khudri abdullah dan amr abu dan malik abdullahi dan umar da anas Allah ya ƙara masa yadda wa hadisu ubadata hadisin sahih wannan hadisi na ubada hadisi ne wanda yake ingantacce an gane ko mu ji ubadat bin samit ba a baya al-ansari sunansa ubadat bin samit bin qais bin asram ba khazraje ne kuma mutum madina ne kunyarsa abul walid ya zauna a madina kuma ya zauna a sham dan uwansa shine aus bin samit da shi aka yakin badar ya rasu shekarar hijira na da shekara 34 a zamanin mu'awiya dan abi wasu malamai sun ce zamanin mu'awiya dan abi an gane ko kuma dai ya je yakin badar kuma sahabi ne shahararre an gane ku albabu sani na biyu babu نبي nubu wato wa وبقية mubashirat babi da zai bayanin annabta ta tafi an gama ba da annabta abin da ya rage shine al-mubashirat al-bisharori حديث رقم ألفان mi'atan سنتان da saba'un hadis mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك خادم رسول الله sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah su sallam ya ce inna risalata wan nubuwata qad inqata'at lalle manzanci da annabta sun katse fala rasula ba'di wala nabi da haka babu manzo a baya na kuma babu annabi qala su ce fa shakka zalika ala nas sai hakan yi wa mutane tsanani idame su faƙali sai manzo Allah su sallu ce lakinil mubashirat sai dai akwai almubashirat ƙalu ya rasulullahi wa mal mubashirat suka ce manzo Allah menene almubashirat ƙala ru'yal muslim manzo Allah ya ce mafarkin musulmi wa hiya juz'un min ajza'in nubuwa mafarkin musulmi yanki ne daga yankuna na daga annabta وفي الباب عن أبي هريرة وهو ضيفة بن أسيد وابن عباس وأم كرز a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi huraira da huzaifa dan asir da abdullahi dan abbas da ummi kurs Allah ya kara musu yadda hada hadisun sahihun gharibun min hadha alwajh wannan hadisi ne ingantacce amma ba ta wannan fuska min hadisul muhtar bin fulful wato daga hadisul muhtar dan fulful in ba da haka ba to hadisin hadisi ne wanda yake shahararre don eh, ya zo a cikin sayul bukhari yana da mutaba a cikin sayul bukhari da sahihu muslim da sunan na ibn maja da muwatta da musnad na imam ahmad bin hanbal ainihin a wurare da dama ya samu haka hakanan yana da shawahid a cikin sayul bukhari din da sayul muslim da sunan na abi dawud da ainihin wato musnad eh, sunan nasa'i da sunan ibn maja da ainihin musnad na addarimi da muwatta ta imam malik da musnad na imam ahmad bin hanbal duk waɗanda akwai shawahid ga wannan hadisi da haka hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce albabu salis babi na uku babu qaulihi lahumul bushra fil hayatid dunya babi da zai bayanin faɗar Allah da yace suna da bushara a rayuwarsu ta duniya an ku hadisi kan alfan miyatan salatu na saba'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da uku قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار min ahli من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء وأن حديث لسندي زوا أبو الدرداء wani mutumin misira ice na tambayi abu darda an kaulin lahi ta'ala game da faɗar allah maɗaukaki da ya ce da humul bushra fil hayati duniya suna da bushara a rayuwar duniya faƙala sai abu darda ya ce masu alani an ha ahadun gairuka wani wanda ba kai ba bai taɓa tambaya ta ga wanda wannan hadisin ba illa wannan ayar ba illa rajulun wahidun mundu sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in da wani mutum guda ɗaya tun lokacin da ni ma na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan ainihin aya kai ne farkon wanda a yau ya tambaye ni game da ita to ni ma na tambaye sabon Allah su sallam faƙala sai ce ma sa'ala ne an ha ahadun gairuka munzu unzilat gabaninka ba wani ɗaya da ya tambaye ni gaba tun da aka saukar da wannan aya haka manzo Allah su tambaye da Abu Darda hiya ru'ya salihah yaraha almuslim aw turalah yace ai shi mafarki na kwarai ko da Allah yace lahumul bushra fil hayat duniya suna da albishir a ta duniya ko a duniya mafarki ne na kwarai wanda musulmi zai yi ko ya yi masa wafil babin ubada bin samit a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga ubada an as-samit hada hadisun hasan kuma wannan hadisin hadisi ne wanda yake bai kyau a gane ku eh, wannan sura tana cikin ainihin eh, sura ta goma surat yunus aya ta 64 da allah yake faifayewa game da magana akan waliye da yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Allah ala ku saurara inna auliya Allah lallai waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su kuma babu kinci su ba ta yin bakin ciki ba sa tsoron tafiya lahira ko ba sa bakin cikin barin duniya ba sa tsoron barin duniya ba sa bakin cikin tafiya lahira to su waliyan Allah nan allazina amanu wa kanu yattaqun ne wadanda suka yi imani su kasance suna jin tsoron Allah humul bushra fil hayatid duniya wa fil akhirah to irin waɗannan suna da albushir a rayuwar duniya da lahira a duniya da lahira la tabdila li kalimatillah babu sauyi ga ainihin kalmomin Allah abinda Allah ya hukunta ba mai sauya shi zalika wal fawz al azim wannan shine rabo mai girma sura ta goma din suratul nisa yunus aya ta 62 zuwa 64 to shine sai eh, ubada ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam afwan abu darda ita tambayi manzan Allah sai manzan Allah ya ce tun da aka saukar da suran nan ayan nan ba wanda ya tambaye ni game da ita sai kai sai ita hiyar ru'ya salihah abin da ake nufi mafarki na kware wanda mutum zai yi ko kuma a yi masa autura lahu ko a yi gare shi an gane ku nan da ya ce an rajulun min ahli misir ibn abi hatim ya mata daga mahaifinsa cewa wannan mutumin ba san shi ba kamar da ya zo a cikin fatul bari an gane ku to da haka ba a san komai game da shi ba sai dai kawai ina cikin mutanen da ana kyautata musu zato saboda shi ba ɗan yasar alhudali alhilali abu muhammad ko abu abdullah ko abu yasar almadani an gane ko shi din siƙa ne ko da ya fi karkata zuwa ga ɓangaren wa'azi da ibada wato fiye da karkatuwarsa zuwa ga bangaren ilimi to amma dai mutumin kirki ne an gane ku muhammad dan al-munkadir shi ma sika ne an gane ku hakanan sufiyan dan uyena sika ne hafiz hakanan eh, shi muhammad dan abi umar al'adani eh, Saduk ne an gane ko Saduk ne ko da abu hatim ya ce akwai gafala tare da shi to alayi hal hadisin dai zai iya zama tuwa hadisi kyakkyawa kamar yadda shi nan imamu turmizi ya ce haza hadisun Hassan wannan hadisi ne kyakkyawa wai abu darda shine uwaimir dan malik ko ɗan amir wasu malamai su ce waimir bin sa'alaba wasu malamai su ce waimir bin abdullahi bin qais wasu malamai su ce waimir ɗan zai ɗan qais ɗan umayya ko menene dai shi ɗin sunansa waimir an gane ku sannan sunansa a alkunyarsa abu darda nasabarsa ba mutumin madina ne kuma ba hazraje ne ya rasu shekara ta talatin da bayan hijira wasu malamai sun ce bayan haka wasu sun ce a shekara ta talatin alayi hal sahabi ne babba kuma mai yawan bauta ina cikin masu yawan bauta daga cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi rama alfan mai atan arba'un wasu ba'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da hudu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abi sa'id al Allah ya kara masa yadda ya ce. daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya asdaqur ru'ya bil ashab mafarkin da ya fi zama gaske shine wanda aka yi lokacin jijifi wato lokacin da wato eh, ake dabda ketuwar alfijir wannan shine ake cewa da shi al kamar yadda Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun su ɗin lokacin al'ashar wato lokacin da alfijir ke dab da ketowa hum shiru za ka ga su suna zaune suna istighfari an gane ku to da haka daidai wannan lokacin shine ma lokacin da ake so a ci abincin sahur ah, saboda albarka da take lokacin da kuma ainihin wato eh, abin nan saukowa da ubangiji wata ala yake yi ina neman masu tuba kamar yadda ya zo a cikin sura ta 51 ita ce suratul zariyat aya ta 18 to shi wannan hadisin ainihin imamu turmizi ya yi shiru da ce komai a kansa ba amma hadisin mai rauni ne an gane ku ko da imamu suwobi a cikin aljami'ar sagir ya nuna hadisi ne wanda yake ingantacce an gane ku hadisin imamu darimi da imamu haud da ibn hibban da imamu lahiqi da sun shi kuma eh, imamu hakim ma ya ce hadisu ingantacce ne kuma imamu zahabi ya tabbatar da shi akan haka wadda a cikin sanadinsa akwai ibn lahiya har ila a cikin sanadin akwai darraj waɗanda malamai sun yi magana akan ainihin eh, waɗannan mutane guda biyu shibin lahiya da kuma darraj imam al'ajuri yana cewa eh, daga abi daud hadisansa eh, masu kyau ne sai fa abin da aka samu ya ruweta daga abin haifan daga abi sa'id wato irin wannan da haka da akwai nau'i na rauni a cikin hadisu hadis na alfa miyata da hamsin saba'un hadis mai lamba dubu biyu da dari biyu da saba'in da biyar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب الشداد وعمران القطان أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نبيت عن عبادة بن الصامت قال أبو سلمة أنبان الأباري لقبات نعم الصامت يتشيري sa'altu rasulullahi sallallahu an qawlihi na tambaye manzo Allah sallallahu game da fadar Allah da yace lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir a rayuwar duniya qala yace hiya ru'ya ya yaraha almu'min ce mafarki ne abin da ake nufi mafarki ne na kwarai da mutum zai yi autura lahu ko a yi masa mafarkin wani ya masa wannan mafarki قال حرب في حديثي حدثنا يحيى بن أبي كثير حرب أتاس رواية إتي حدثنا يحيى بن أبي كثير أنقانيكو to dai alayi hal shi hadisin hadisi ne wanda yake wato abin nan hadisi ne wanda yake ingantacce zuwa ga ainihin shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa mafarki na kwarai mutum yana yi kuma ana yi masa an gane ko to kuma na ga insha Allah nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako ma dora ko gobe ma dora daga nan da inda muka tsaya abin da faɗa mu dai Allah ya ba mu lada idan muka kure ya fi mana na taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in tu amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa quwwata illa billahi al assalamu alaikum wa rahmatullah